Assalamu alaikum wa wa barakatu. Yau Juma’a goma ga watan Rajab hijiran manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin littafi na arba'in da hudu kitabu fada'ilis sahaba littafin da ke bayani akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kamar yadda bayanai suka gabata shi sahabi darajan shi na musamman ne Allah madaukin sarki ya bashi ba don komi ba sai don abu kamar haka na farko sun riga kowa imani sun riga kowa abota da annabi sun riga kowa jin alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan musabaka wannan rigegeniyan da suka riga kowa a kanta ita kaɗai daraja ce to ballantana kuma Allah maɗaukin sarki cikin alkur'ani mai girma ya bayyana darajansu da martabansu da ƙimansu hadisai kuwa la takadu tuhusa ka ƙididdige hadisan da ke bayani a kan darajar sahabbai wannan ba za ka iya ba Allah ya ɗaukaka darajar su kuma ya martaba su to namu martabar da namu ɗaukakan zai biyo bayan martaba su ne da muka yi sakamakon girman da Allah ne ya ba su ba su suka neman makansu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku? to amma abin ci, yau wai ba za ka yi addini ba a fahimtar wasu mutane sai ka ci mutuncin aminan da annabi ya amince da su waɗannan mutanen fa su ne surukan shi waɗannan mutane su ne in yi kabbara a sallah suke karɓawa mamun shi ne idan yi kururuwan jihadi suke ɗibo makamai su fito a buga su ne sahabban shi sojojin shi su yi aika garuruwa suka isar da saƙon Allah a madadin shi su ne duk wani abin da ya taso mai bai da abokan shawara sai su, duk abin da manzan Allah zai faɗa ke fara ji su isar ma wanda bai ji ba, in ka fara lissafo darajojin sahabbai Allah ya yawa da shi, jama'a mun gano wannan, kai, sahabi ko da shekara ɗaya ya girme ka yana gaba da kai, kuna fahimtar wannan da kyau ko? Ƙaddara a ce su suka rayu shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗoriya da ya gabata kai kake rayuwa a yanzu adadin shekaru dubu ya kamata ka girmama waɗannan dattawar jama'a mun gano wannan da kyau ko kawai wani ya zauna ya ma ƙarya ya ƙulla maka abubuwa wanda ba su ne suka faru ba cewa wai sabai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza in ka tambayi mai faɗin haka kana wajen sai ce baya nan wanda ya gaya maka yana nan sai ce baya nan me yasa kake zargin bayan Allah da zato sai ce to shi ma dai haka aka ce mashi haka za ka yi addini tilka ummatun qad khalat su fa sahabban nan wasu al'umma ne da sun riga sun gabata laha ma kasabat abin da kake zargin su sun yi nasu ne ba naka bane wala kun ma kasabtum wanda ko kuma kuka tsorota ko kuma yana tare da ku wala tusaluna amma kanu ya amalon abin da fa suka kasance suna aikata ku ba za a yi muku tambaya ba gaskiya jama'a kowa iya da kanshi mun gano wannan da kyau ku shi'a ba addini ba ne gaskiya kawai ta hayaniya ne da yahudawa suka kitsa ta a hannun ɗaya daga cikin ‘ya'yansu abdullahi ɗan saba al-yahudi yake ganin in ba an ci mutuncin sahabbai an nuna ba su da kirki ba to addinin nan na musulunci zai kai bantan shi Mun gano wannan da kyau ko Kawai in ka fahimci shi'a addini ne na raina magabata. Kuna fahimtar wannan da kyau ko Shi yasa wannan ba daidai ba ne gaskiya, sabai suna da daraja, suna da kima, bayan Allah ne na kwarai wanda in dai ka ware gayyan annabawa da manzanni, Allah bai taba mutum mai darajar sahabin annabi ba. Kun gano wannan da kyau ko kuma wallahi ba za a ƙara yi ba, in ko kana cewa za a ƙara ko? to kana son ka ce za a ƙara yin wani mutum irin annabi kenan da zai yi sahabbai irin na annabi to kuma ba za a ƙara ba mun gano wannan da kyau ko shi sa gaskiya a girmama sahabbai kuma a bayyana su a ko'ina Allah ya ƙara masu yarda to in ba manta ba bayan da muka ƙarƙare bayani akan falalan sayyidina aliyu dan abi talib Mala ya ce, Babun fi fadli Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, wannan babi zai yi mana bayani a kan falalan Sa'ad ɗan Abi Waqqas Allah ya ƙara masu yarda. Sa'adu ɗaya daga cikin sahabbai ne wanda mun yi tarihin shi, mutum ne wanda Allah maraukin sarki ya baiwan kasancewa ɗaya daga cikin makusanta mataimaka da suka ba da gudunmawa wajen gina addinin da Allah ya danka amanan shi a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi ƙoƙarin gina addinin sanda annabi yake raye bayan rasuwan annabi kuma addinin ya ci gaba da samun ɗaukaka da buwaya a hannunsu Allah ya ƙara musu yarda Mala ya ce hadisu Aisha radiyallahu anha qalat wannan hadisi sayyida aisha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce kanan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahira wata rana ne cikin dare annabi ya daɗe bai bacci ba jama'a lokacin farko farkon musulunci kun ga har zuwan annabi madina annabi yana cikin zillimi me nake nufi da zillimi shine makiya sun yi mai tarakumanci kun gano wannan Yahudawa na farautan shi a Madina, mushirkan Madina na farautan shi, sannan manya-manyan sarakuna na duniya suna turo mutanensu da sunan sun zo kasuwanci Madina domin a farautan masu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kashe shi. Sannan munafukai gayyen Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salul. su kuma suna ganin sai an ga bayan annabi ne sannan kujeran sarautansu na garin madina za ta tabbata ababe suka zama mu manzan Allah abin da suka zama marasa daɗi sai kasance annabi yakan zauna shi da kanshi cikin dare yana ma kanshi banga kun gano wannan da kyau ku bacci ya gagara ɗabi'a ce irin ta ɗan adam kaka ce to ya kuma manzan Allah ai mutum ne kun gano wannan da kyau ku yana da ɗabi'a irin na ɗan adam za ka ce to ai yana da jarinta da Allah maɗaukin sarki ya bai wa sauran annabawa irin wannan sadaukantakan gaskiya ne, to amma makiri yana iya mamayan sadauki yi mai illa ai. To ran nan Aisha da ce annabi ya jima cikin dare bai bacci ba, haka yake tun a maka har ya iso Madina, kun gano wannan? Ya ishe ku dai tarihin sanda annabi zai hijira mai ya faru, suna nan suna dakon su samar da wani abu na cutarwa gare shi kuma shi na isar da sakon Allah ne to tace ma qadimal madina qala yayin da annabi ya iso madina sai ce laita rajulan min ashabi salihan ina da za a samu wani mutumin kirki cikin sahabbaina ya harusuni lailata ya zo cikin daren nan yi gadina kullum haka manzo Allah yake ana caccanza aiki waɗannan sabai su zo wancan su zo haka suke kwana suna zagaye da gidan annabi ana ba manzan Allah cikakkiyar kariya da tsaro ina fatan mun gano wannan da kyau to wata rana cikin dare bai ji motsin masu gadi sun zo ba kun gano wannan ya daɗe bai bacci ba shi ne yake cewa ina ma a samu mutumin kirke cikin sahabbai na ya zo ya gadi na is sami ina sauta silahin aisha ce kwatsam kawai sai muka ji motsin makamai ana ɗan wasa barandami ne ko ana ɗan gyaggyara su fate-fate ne ana ɗan gyaggyara su ƙaho ne da ‘yar tasa ne kun gano wannan da kyau ko ana ɗan gyara kayan faɗa kun gano wannan da suka ji wannan faƙala sai annabi ya ce man haza wane ne wannan anan faƙala sai ya ce ana sa'ad bin abi waqqas ni ne sa'ad bin abi waqas ji'tu li ahrusaka na zo ne don in kare ka ya manzan Allah in yi gadin ka cikin wannan daren wa naman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Aisha ta ce kawai sai annabi kwanta ya baccin shi a wani ruwaya ta ce hatta sami ina ghatitahu har sai da muka ji mun sharin manzan Allah yi bacci hankalin shi kwance da za ka je gadin malaminka a yau sai a ce ubanka kaje kai gadin shi ne ai malaminka ubanka ne na addini ai ina fatan mun gano wannan da kyau ai alheri ne sai ka je sai kai gadin shi ana fahimtar wannan da kyau ko domin a ah, idan aka samu makiya suna son su yi addini illa kana tsammanin kai za zo su yi illa ai sun san ka ai kuma suna haɗuwa da kai ai ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu duk musulmin zaria ba suna nan ba ba a ganin sa akan hanya an nema a kashe wani cikinsu ko ko albaniya ka kashe duk musulmin jihar kano ba sa nan ne ba a ganin su ne ko ba haɗuwa da su a kasuwanni an nema a kashe wani ba jafara ka je a kashe ba yanzu duk musulmin jihar sokoto ba a ganin su ba haɗuwa da su a makarantu me yasa ba a kashe su ba sai malam umar dan mai shiya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko dama suna kallon su wane ne cikin al'umma da za a kalle su da kima da daraja wanda idan aka kashe su za a yi ma'addinan rauni mai girma to shine sai a masu darar mikiya jama'a kuna gano wannan da kyau ko idan ba ku farga a haka ba to wannan hadisi ya kamata ya zame maku dalilin farkawanku yasa duk wanda zai zo ya ce dan me suwa ne suke gadin malamin su sai ka ce dan me ku ba za ku yi gadin naku ba to ai ana cewa za a je ai kaza ko menene dama ai shi mai gadi da ya taho gadi ya taho ne ya sadaukar da rayuwar shi ai dan dama kafin a cimma wanda ake hari dama sai an gama da shi ai kun gano wannan da kyau ko idan ko ba a yi nasarar gamawa da shi ba wannan yana nufin cewa shi wancan ko zai wahala a gama da shi ƙoƙarin gamawa da wannan ƙila wancan ya ji motsi ya silale kenan shi wannan mai gadin ya yi nasarar yin aikin da aka sa shi kuna fahimtar wannan da kyau ko idan da tsara shugabanni illa ne sa'ad zai zo gadon annabi har annabi zai ce ina ga wanda za a samu cikin sahabbai na ya sadaukar ya zo gadi na annabi zai faɗi wannan maganar shi sa za ku yi aiki alheri ku rika toshe kunnuwanku in ku ce za ku rika sauraron ababe iri-iri da mutane suke faɗa kuna kallon abun alheri ba za ku yi shi ba Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a littafi na hamsin da shida kitabul wa wasiyar a babi na saba'in babul harasa fil gazwi fi sabilillah kun gano wannan har a wajen yaƙi fa kun ga tantin da annabi yake zaune ana sa sojoji na gadin shi in annabi ya fita yana jihadi cikin kafirai akwai sojojin da ke tafiya a cikin sahun da yake su ma yaƙin suke amma hankalinsu na kan annabi suna ba shi kariya duk inda aka yaga komo ba su bari ana fahimta ko Allah ya tsare mana imaninmu saboda kun san matsala ɗaya mutane ba sa fahimtar wani abu ɗaya idan aka buge muku wani babba jigon ku kwaya ɗaya to kafin ku mai da shi to aiki ne in akwai waɗanda suka fi shi ma a cikin ku aikin banza ne sun karbi irin yadda ya karbu kafin karbuwansu fa za a daɗe yanzu misali ɗauko saddauna jama'a da aka kashe mana saddauna babu sau'in saddauna ne amma ai ba su karbi irin yadda saddauna ya karbi ba ko sun karbu cewa ba su karbu ba kuma har yau da aka kashe murtala mun samu irin shi ba mu samu ba wannan ya sa mun ci baya ba ɗan ƙaramin ci baya ba in ka lissafo ire-iren waɗannan za ga suna da yawa ko zaune kuke cikin al'umma aka ce mahaifinka ya kwanta ya mutu kafin fa ka maye makwafin shi a gidan nan fa za fa a daɗe alantana ubanka na addini shi yasa dole ne mutane su kula da wannan daga sanda kake ma malamin ka kallo ba irin kallon mahaifi ba to daga ranar matsala ya faru kuna fahimtar wannan da kyau ku daga ranar matsala ya faru kuma kuna kallo ku da kanku za ku yi kokowan kayar da addinin Allah shi kyauta Malai ce hadisi Ali radiyallahu anhu ya ƙolo, wannan hadisi Sayyidina Ali ɗan Abi Talibin ne yake cewa, Ma ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Ni ban taɓa ganin annabi yufaddi rajulan ba'ada sa'adin yana ba da fansan wani mutum bayan sa'adu ba, sami ituhu ya ƙoli ni da kaina in ji Ali. ya ce na ji annabi yana cewa irmi harbe su fidaka abi wa ummi na baka fansan mahaifiyata da mahaifina ya kai sa'adu wannan da haɗuwan da aka yi aka yi bigegeniya an yi shi ne a ranar yakin Uhudu. Kun gano wannan sanda aka bi sahabbai suka hau kan dutse suna ba annaba kariya to Sa'adu bin Abi waqas ya tare bayan wani dutse annabi yana bayan shi annabi na miƙa mai kibiya shi kuma yana taɓewa yana harbawa kun san mun gaya muku cewa a karatukan da muka karanta yayin tarihin sa'adu sa'adu baya kuskuren harbi mun gano wannan da kyau ko sam bai kuskuren harbi tun yana matashi haka yake in ya harba sai ya samu aka ce sa'adu ko silin gashi ka ɗaga mai ya taɓa kibiya gashin zai harba ina fata mun gano wannan da kyau kuma wasu ya tsaya na yana haka yana ɗauka kawai zai harba ne kawai inda ya nufa nan ne zai samu shi sa bai taɓa harbi ba a ƙahon zuci ba kawai yana harbawa ne kawai inda za a tsaye da jikin daga motsi kai tsaye kawai jiki ya zama tarihi shi sa inda ya harbe ka to ka zama kal'amsu zahir kaman jiya da ya wuce kawai shi sa yake ce irmi ya sa'ad har be su fida ka abi wa ummi na ba da fansan iyayena gare ka yanzu wannan daraja ne ko ba daraja ba ne daraja ce Allah ya sa mu dace wannan hadisi mala ya ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya da shi a littafi na shida, kitabul jihadi wa siyar babi na 80 babul mihani wa man yata ras yatarassu bi tursu sahibihi wannan babin yana magana akan idan jarabawa ta zo irin wannan na fitina sai ya kasance ka koma ka makale a bayan waninka kana makalewa cikin garkuwan shi saboda ai da fitinan ta taso annabi ya koma yana makalewa bayan garkuwan sa'adi ne ina fatan mun gano wannan da kyau su sun yadda su mutu shi manzon Allah ya rayu saboda ya isar da sakon Allah madaukakin sarki su sabon manzan Allah mutanen kirki ne Allah madaukakin sarki ya ƙara masu yadda da aminci mala ce hadisi sa'adun a ƙala jama'a lin ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama ya haɗa man abu waihi iyayen shi yau Uhud a ranar yakin Uhud mun gano nan da kyau ku. ya haɗa ban iyayen shi biyu gaba ɗaya sai ce ka abi wa ummi kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi bukhari fitar da shi a littafi na biyu, kitabu fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a littafin da ke bayani akan falalan sabon annabi babi na sha biyar babu manaqibu sa'ad bin abi waqqas az-zuhri babin da ke bayani akan darajojin sa'ad dan abi waqqas az-zuhri Allah ya ƙara mashi yarda. Mala ya ce, Babu fada'il ɗalhata wa Zubair radiyallahu ta'ala anhuma wannan babi zai mana bayani dangane da falalolin ɗalhatu da Zubairu, Allah ya ƙara masu yarda. Kowa ya san ɗalha da Zubairu ko? Bibiyan karatun littafin al'awasin. من القواسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فهين تدمو يا سنردمو waye sa'adu kuma waye ɗalhatu eh, waye zubairu kun gane wannan mun gane wannan game da tarihin da abubuwan da suka yi baki ɗaya domin jahiltan wannan to yana sa mutum ya kasa gogewa a rayuwa fahimtar wannan yana ƙara sa mutum ya goge a cikin al'amarin rayuwa musamman a rayuwa ta da'awa Allah ya sa mu dace hadisu talhata wa sa'adin an abi usman ƙala lam yabqa ma annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ba'd tilkal ayyam yace kun ga a wasu ranaku da annabi ya je yaƙan maƙiya kafirai to ba a samu kowa ya tsaya tare da shi ba, allati qatala hinna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya yaƙi kafirai ghairu talhata, banda talha wa sa'ad bin abi waqas an hadithihima tare da cewa ƙananan yara ne matasa masu kan ƙananan shekaru, amma su suka tsaya suka yi ta gwagwarmayan ba da tsaro da kariya ga annabi a ranar yakin Uhud. Kun gano wannan da kyau ku abin da Malai yake gaya mana kenan. To wannan ƙoƙarin da suka yi, to sun cancanci a yaba masa har tashin kiyama. A ce ba su taɓa komi ba sai wannan, wanda da kai da kowa naka har ku koma ga Allah tarihin nan ba zai maimaito ku yi aiki irin wanda suka yi ba, ba zai yiwu ba. Amma su sun tsaya sun yi, to wannan darajan gudunmawan da suka bayar a musulunci a zangon farko to za su ci moriyan shi har kiyama ta tsaya sun wuce zagi da cin mutunci mun ko da sun yi abin da ake gani ba daidai ba wancan hasana ɗin nasu to ya kau da wannan sayyi'a ɗin. addinin khawarij da mu'tazila da shi'a su ne masu aƙidan sayyi'a na kawar da hasanat shi ko ƙur'ani ya faɗa akasin haka ne ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 62 kitabu fadail ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a littafin da ke bayanin falalan sahabban annabi ya kawo shi a babi na sha hudu babu zikiru ta bin ubaidillah a babin da ke bayani akan ambatan darajoji na talhatu dan ubaidillah Allah ya ƙara masu yarda. Hadisu Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ƙala, ƙalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, man ya atini bi khabar alƙawm. Tab, jama'a wannan, ha, to yanzu ma za a yi buga misali ka gane. Annabi ya ce, ana zaune ne za a yi yakin a haza. annabi ya ce masahabbai wane ne zai je ya ɗauko labarin sojojin kafaran makka ya kawo man, wa zai lallaba ya je ya ji man irin makircin da banu ƙuraiza suke shirya mana ya zo mana da shi, duk wanda ya sake je wannan wajen ko, to rayuwar shi ta ƙare. Kamar yanzu ne a ce, shugaban ƙasa ya ce, waye zai je lallaba ya je samu mana labaran ‘yan matan Chibok suke a hannun ‘yan Boko Haram, waye zai je shiga dajin Sambisa ya je ɗauko mana labarin ko ya je inda suke ko garin da suka mamaye suke jagoranta ya je yo bincike a ina da ina ka ɓoye su ina ganin haka wannan misalin kowa zai gane inda aka sa gaba za ka eh a da Allah ya mm mun gano wannan da kyau kai ba kana tsoro ne Allah madauki sarki ya kiyaye to annabi ya ce waye zai zo mana da labarin waɗannan mutane yawmal ahzab a ranar yakin ahzab ne qala zubairu ana zubairu ya ce ni ne thumma qala annabi ya ce man ya'tini bi khabaril qaum waye zai zo da labarin mutane qala zubairu sai zubairu ya ce ana ni ne zan zo maka da labarin siya zan Allah Faƙalan النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce inna li kulli nabiyin hawariyan Lallai kowane annabi yana da ɗan gani kashenin shi wa hawariyar zubair ni nawa ba hawariyan to a zubair ibn al-awwam mu gano wannan da kyau ku nashi kenan wannan darajan zai ci moriyanta har kiyama ta tsaya ba ran da zai kare annabi ne ba shi muƙami ya shi hawari rasulullahi ne amma yau wani zai ce shi ba zai yi addini ba sai ya zagi wannan ya ci mutuncin shi kun gano wannan da kyau ko ma ma'ana hawari shine annasir kowane annabi yana da mataimaki na gaske nawa mataimakin nawa na gaske shine wa azubair dan awwam mun gano wannan da kyau ko wani hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na hamsin da shida kitabul jihadi wasiyar babi na arba'in babu fadlu talha babin da ke bayani akan falalan talhatu dan ubaidillah a fadlu at-tali'a tali'a leken asiri حديث الزبير عن عبد الله بن الزبير قال وانا حديث زبير ني ya ruwaito wanda ya kawo mana hadisin shine ɗan shi mai suna Abdullah dan Zubair yace kuntu a ahzab yaron yace na kasance a ranar yakin hazab ji'iltu ana wa amru bunu abi salama fin nisa an samu ni da amr ɗan abi salama cikin gayyan matan annabi dan annabi ya ji yakin hazab da matan shi ne mun gano wannan da kyau ko inda za ku san matan sahabbai su ma jarumai ne za ka je yaƙi da matanka in an kashe ka a kama ta bursuna mun gano wannan da kyau ku ka yadda ta yadda za ku yi addini ba tare da ja da baya ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda kai libas ne gare ta ita ma libas ne gare ka kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace fanazartu abla ɗan zubairu ya ce sai na leƙa na duba da kyau fa'iza ana bi zubairu ala farasihi sai na hango mahaifina zubairu tafi a kan dokin shi ya talifu ila bani ƙoraiza marrataini au thalathan ya kai ya komo so biyu ko so uku yana leƙawa unguwan bano ƙoraiza da mu'askar ɗinsu inda suke sansanin sojojinsu yana zuwa yana leƙo ma annabi asirai da abubuwan da suke kitsawa falamma raja'atu yayin da muka dawo gida qultu sai abdullahi yace ya abati yace ya baba ra'aituka tahtalifu na ganka ka kai ka komo ka kai ka komo qala sai ce a aw hal ra'aitani ya bunayya yace yaro ka ganni qultu na'am yace kwarai da gaske na ganka qala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ai annabi ne ya ce man ya ati man quraiza waye zai je banu quraiza fa ya atini bi khabarihim ya zo man da labarin abin da suke kukkulla mana fantalaktu ya ce wannan shine dalilin da ya sa na tafi falamma raja'atu da na dawo na ba da labarin halin da suke ciki jama'a li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama abawaihi sai annabi ya haɗa man iyayen shi biyu faƙala ya ce ka abi wa ummi na ba da fansan iyayena gare ka jama'a kun gano wannan da kyau ku wannan daraja ne ko ba daraja ba ne daraja ce akhrajahu al-bukhari wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a littafi na 62 kitab fadail ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babi na sha uku babu manaqib zubair ibn al-awwam yanzu a kasan nan ana iya baka daraja fa har a baka lamban yabo in ka kware wajen share kwatan unguwanku ana yi ko ba a ce wani mai taimakon al'umma ne duk in kwata ta yi datti shi yake zuwa ya kwashe da kuɗin shi shi yake kwashe bola da kuɗin shi saboda haka ya cancanci ai bikin girmama shi ana yi ko ba yi sai sabon annabi ne za su abin arziki ba za a faɗi ba kuma annabi ya faɗa har ya ba su digiri na girmamawa ya ce ya ba su fansan iyayen shi Ƙirikiri mutane su sarka kin sabon annabi anya ko mutane sun shirya su sami yardan Allah kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye Wani hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 62 kitab fadail ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a littafin da ke bayani akan tarin falalan sabon annabi a babi na sha uku babu manaqibuz zubair bin al-awwam babin da ke bayani akan darajoji da falaloli na az-zubair dan awwam jama'a ba fa su kenan ba a wannan littafin tsakurawa yake yayi ko to a ci da haƙuri mala yace babu fada'ili abi ubaida ibn al-jarrah radiyallahu anhu wannan babi zai mana bayani akan darajoji da falaloli na abu ubaida ibn al-jarrah mun gano wannan da kyau ku hadisi anas bin malikin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce inna li kulli ummatin aminan lalle kowace al'umma tana da amintaccenta wa inna aminana ayyatu hal umma mu kuma wannan al'umma amintaccenmu abu ubaidata bunul jarrah shine abu ubaidata dan jarrah mun gano wannan yanzu wannan mukami ne annabi ya bashi duk al'umman nan ba amintacce kaman shi ku sa abin mamaki sanda sayyidina Umar ya zo rasuwa ya ce wallahi da Abu Ubaida na da rai ya ce shi zan nada khalifanci kai tsaye saboda annabi ya ce shine amintaccen wannan al'umma amma da Allah ya kaddara ba shi bane Usman zai yi an je yaƙi annoba ta taso ya mutu a cikin wannan annobar kun gano wannan da kyau ku haka Allah yake yi yaƙi suka je su gina addinin Allah su karya kafirci amma Allah ya tada annoba a cikinsa suka yi ta mutuwa kuma assignment ɗin da Allah ya ba sun gama ya ƙare iyakan abin da Allah yake son su yi kenan ba zai ɗaga masu ƙafa na minti ɗaya su ƙara wani aikin ba kuma ya ƙare kawai wani zai ce to muna ma Allah aikin kuma zai riga kashe mu a ka gama abin da ya ɗiba maka ne yawan Allah ya ga dama aikin da kake ba sai ya yi ba bai yi manyan ayyukan da ba za ka iya ba yanzu a bakka da yin ƙasa ina za ka nemo sinadarin da za ka yi a bakka da yin sama kai duk waɗannan suna da wahala kai iska da ba a gani mun gano wannan da kyau kai amma iska tana da yawa ko ruwa za ka yi ko ku hatsi da kake ci duk rabu da waɗannan ku bar shi ya yi dalbejiya kawai zai iya kuna gano wannan ko mangoro ko kuma ya yi rake koko jama'a kamata fa ne su tsaya su kalli girman halittun Allah irin wannan da hikima na Allah ka je ka sami manomi a fadaman shi yana kaftin raken shi ka ce da Allah ka taɓa ɗanɗana wannan baƙar ƙasan na wannan fadama taka ƙasan na da zaƙin rake? Kuna gano wannan? Ruwan da ake mashi ban ruwa yana da zaƙi ne? Ko ko ana zuwa a jika sukari ne ana zuba ma rake? <laughs> Kai, jama'a, Allah ba shi ne Allah ba. Ya girma a sare a ce wallah ya yi zaƙi, wa ya sa shi ya zaƙin? Yusqa bi ma'in wahidin. ونفضل بعضها ba'adu ha ala ba'adin الله okuli hmm, Allah kenan ruwa ɗaya ya bugi maɗaci ya ƙara ɗaci lemun tsami ya ƙara in ka je gwaiba ga wannan da zaƙi wannan da garɗi wannan da tsami haka ne ko ba haka bane kuma ruwa ɗaya masa ba ruwa kuma yau in ka ce wannan mai tsamin katte tsami aiki ya same ka in ka ce wannan mai zaƙin te tsami aiki ya same ka ba ɗan ƙarami ba to wannan aikin ba za ka iya yawan Allah ya ga dama ya mai da al'umma zama ummatan wahida kowa ya zama musulmi kana da inda za ka yi ne ƙoƙarin naka ma sai Allah ce ya fasa to shi zan yi ɗauke ran wanda yake so ko ba wai ya rena aikin ne ko bai san aikin kawai aikin da aka ɗiba mai ne yayi ya zo ƙarshe duk yanda yake hankoren yayi ba zai ƙetare nan ba lokacin ya gama kawai shine Allah sai ya girmama bayan shi da ɗaya daga cikin mutuwan shahada domin Allah ya ɗaukaka su. Ana fahimta? Allah ya tsare mana imaninmu. Kun sa lokacin da muka karanta tarihin Abu Ubaida, Umar sai da ya aika mai cewa akwai wani asamin da za a yi a Madina ana son ya dawo an nada sabon kwamanda. Ya aika ma Umar ce da Allah ya haƙuri. Ya gane abin da kake nufi, ce bar ni so nake in muta tsakiyar sojojina. Ya samu daraja biyu darajar shahada na yaƙi darajar shahada na annoba kuna fahimtar wannan domin ganin yake aka rasa kaman abu ubaida to an yi asara ba ɗan ƙarami ba ba ka gane wannan sai wata katanganku ta faɗi sannan za ka gane Allah shiryar dum wannan hadisi ma ya ce al bukhari ya fitar da shi a littafi na 63 kitab fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babi na 21 babu manaqib abi ubaidah ibn al-jarrah radiyallahu anhu kashin babin da ke bayani akan darajojin abu ubaida حديث هزيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل النجران النبي يتشم متان النجران La'ab asanna ya'ani alaikum, annabi ya ce, lalle zan aiko muku da ya'ani amina haƙƙa aminin, zan turo muku amintacce, tabbacin amintacce na gaske. Ku kwantar da hankalinku sun zo sun musulunta ne, sai suka ce a turo masu wanda zai karantar da su addini da rayuwa, sai annabi ya ce, zan turo muku amintacce na gaske. Fa ashrafa ashabuhu sai sahabban annabi kowa na sa ran a aika shi, ba wai dan ya je mai mukamin yana kwaɗayin shugabanci da matsayi da a'a saboda abin da aka ce amintacce ne. Fa ba asa aba Ubaida ta bin jarrah sai annabi ya aika abu Ubaida radiyallahu anhu. Wannan falala ce ta Allah da yake ba wanda ya so, yana kake da kusanci sai ba tura ka ba. Yanzu da aka ce amina hazil umma an tura sayyidina Ali, Usman fa, Omar fa, Abubakar fa, duk ba mintattun annabu ba ne, su suna da nasu mukamin a wani wajen, shi wancan siddiƙul umma ne, wannan faruƙul wara ne, wannan kuma zunnuraini ne, wannan abu sibitsaini ne, wannan kuma amina hazihul umma. Kowa annabi ya kasa mai aikin shi, wanda wannan bai samu na wannan ba, wannan bai samu na wannan ba, mai gidansu gaba ɗaya wajen daraja shi ne wa, sai na abubakar ne siddiq. wayan ka yadda da wannan don Allah wai ya rage darajanka bai ma ƙara ma daraja da ɗaukaka ba ne ya ƙara maka amma zai mutu ya ce a'a shi sai ya zagi amini sirikin annaba khalifan annaba hankalin shi zai kwanta kuma yana yi ne wai addini a bashi lada kai wannan rikici to ko saddauna ka zaga ya kamata ka iya bacci ranar kun gano wannan da kyau ko saddauna ka zage shi haka siddan to walantana sahabi ko mutum je kwanta ya bacci har da makara bai damu ba inda za ka san imani ya lalace Allah ya sauwaka wannan hadisi malice al-imamul bukhari fitar da shi ko a littafi na 62 kitab fadail ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a babi na 21 babu manaqib abi ubaidah ibn al-jarrah babu fadlil Hassan wal Hussein radiyallahu anhuma wannan babi zai mana bayani gane da falalan alhassanu da kuma alhussein Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda su waɗannan Hassan da Hussein kowa ya san saye in jikokin manzan Allah ne wanda annabi yake ji da su kun fahimci wannan da kyau ku ‘yan gani ni manzan Allah kenan hadisi abi huraira ad-dausi wannan hadisin abu huraira ne ad-dausi radiyallahu anhu kala Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, Wanzu abu huraira ya nashi darajan babba, mun gano wannan da kyau, da ya zo ya musulunta akwai ɗaya daga cikin ɗan uwan shi, da ya musulunta sai annabi ya aika shi ƙabilan Daus. ya ce ka je kai masu wa'azi su musulunta ya je yi wa'azi ya wa'azi ƙabilan daus suka ce su ba su yanke shawarar musulunta ba suka koro shi suka faɗo maganganu ma marasa daɗi ga annabi mun gano wannan da ya dawo sai ya gaya ma annabi cewa waɗannan mutane ba mutanen kirki ba ne kawai annaba a masa adda Allah maɗaukin sarki ya hallaka su. Gano wannan, domin gaje shi annaba haka yake yi. Sai ɗaga hannu sabai suka ce sun kaɗe, sai ce Allahumma hada dausan wa'atini bihim. Allah ka shirya da mutanen daus, kuma Allah ka zo man da su. Kwana biyu kawai sai ga mutanen garin maza da mata yara da manya, duk sun zo sun musulunta. mu gano wannan da kyau ko? Shi yasa zafi da zagi da cin mutunci da ɓatanci wajen da'awa ba shi ke shirar da jama'a ba. Kun gano wannan da kyau ko? Ba shi bane wanda sai dai kore su. Wani zai ce to me yasa manzon Allah bai ta bai ta yi sauran jama'a addu'a sai ta musulunta ba sai an yaki ba. Ba haka Allah ya ce mashi ba. Da Allah ya ce ta addu'a da sai ta yi. amma wasu kuma ga yanda Allah ya tsara to tsarin Allah ake bi. shikenan Kuna gano wannan da kyau ku? Shi ne yake cewa kharajan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ta'ifatin nahar. Abu Huraira ya ce wata rana ne da rana manzon Allah ya fito la yukallimuni wala ukallimuhu muka tafi ban ce mai komai ba bai ce man komai ba kusa akwai irin wannan tafiyan ku kai da abokin ka kuna tafiya kun haɗu amma ba wanda zai ce ma kowa komai ku ta tafiya Mun gano wannan. Mata ku suna irin wannan? e a ce wai mace ta fito ta haɗu da ƙawarta, su yi tafiya har su je bayan layi su dawo, a ce ba ta ce makwa komi? Suna yi? Na? Ba sa yi ko? Kai mace ce da kake ba da ansa a kansu? Na? Wannan shirin, sai yan banga ko? ‘yan banga ne suke tafiya ba sa magana ko, har mazan ma in suka haɗu dole sai an yi magana. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Su ma kun ji mazan in ba banga suke ba su ma sun haɗu sai sun ɗan tattauna. Kenan kowa da kuke tattauna ba laifi kuka yi ba sai dai laifin ku surutu a kan layi. Matan aure mai mutunci kamanki, budurwa mai daraja kamanki, bazawara mai ɗaukaka irinki, a cewa kin biyo tsawon layi da ke da ƙawanki ko ƙawaye wai kuna tafiya kuna hira kuna sutu kuna ɗaga murya da Allah ku bari ku masu daraja ne kun gano wannan ba wanda ya isa ya hana wani tattaunawa da hira da aboki ko ƙawa amma a duba irin inda za a je a yi kun gano wannan inda za a je a yi a je a samu waje a zauna a tattauna kuma ka a yi ƙarya kar a yi gulma kuma kar a yi annan annamimanci mun gano wannan to tattaunawan nan sai zama yafi amma a ce kuna tafiya za ku makaranta ko kun dawo ko za ku unguwa ko kun dawo a ce ku ta surutu a hanya kuna ɗaga murya gaskiya wannan ba daidai ba ne, wannan ba daidai ba ne da Allah a gyara Allah ya sa mu dace to annabi sun taho da Abu Huraira suna tafi ba wanda yake ce ma kowa kanzal hatta a ta soka bane ƙainaka, har sai da annabi ya zo garin a kasuwan banu ƙainaka, fajalasa bi fana'i baiti Fatima, sai kuma ya je ya zauna a farfajiyan ɗakin Fatima. A, ɗakin Fatima yana soƙo banu ƙainaka ne? A'a. Ma'ana an je kasuwan ne sun dawo, da suka dawo sai annabi ya wuce ya tafi san Fatima, tare da wa, da ɗan jaridin shi ke tafi. Kun gano wannan da kyau ko? Kai da kake zagin Abu Huraira ya shiga babban gidan da baka shiga ba, kai shi ɗani. Har gidan annabi ya shiga ya wuce ya tafi sasan Ali. Mun gano wannan da kyau ko? Sasan Sayyidina Ali. Abu Huraira ya je gashi da wannan ne shugabanni suka kwaikwaya ai duk inda gwamna ko shugaban ƙasa da sauran manya za su je da 'yan jaridunsu suke tafiya yau idan 'yan jaridu suka ce ba za su ƙara ba da labari ba ko to shugaba fi zai zama shugaban jeka na yi ka ne ina gaya ma gaskiya ba wanda zai san me yake yi ba wanda zai sani yanzu taron tattalin arziki da yake a abuja in ‘yan jaridu ba su ba da labari ba har sai an gama an shekara ma baka sani ba kawai su tare su watsi, wani ma in ya san ba za a ba da labarin ba ba za shi ba mun gano wannan da kyau ku to annabi da babban ɗan jaridan shi yake tafiya abu huraira faƙala annabi ya zauna jim ya ga ba wanda ya fito ba Hassan ba Husaini wasu ka ce Husaini ya zo wajen annabi amma Hassan bai fito ba sai ce a samma luka'u, a samma luka'u, yaron bai kusa ne, yaron bai kusa ne, wannan kalma ne ba mai harshen damu. Mun gano wannan da kyau ko? Saboda kalman alluka'u tana kuma ya ɗaukan wata ma'ana wanda ba wannan ba ba. Ma'anahu as-sagir bi tamim. Idan aka ce luka da logan tamimawa, to ana nufin ƙarami. Mun gano wannan wa taqdiruhu asamma anta ya luka kai yaron nan ko kana kusa? Mun gano wannan? Wa ƙalal harwi, Malam harwi ya ce wa ila haza da habal Hassan, a bisa wannan fassarar ne alhassan albasar ya tafi, idza ƙalal insan ya loka yuridu ya sagir. Mun gano wannan da kyau ku? To, amma ka nemi zagi, sai a ce alluka ubunul loka, shi ne zagin da ake cewa wai annabi ya gaya ma wai marwana ɗan hakan. wanda wannan ko ba daidai ba ne za mu zo za mu karanta ‘yan shi'a ne sai su ƙirƙiri maganganu iri-iri na ƙarya suna jefa wa manyan mutane Allah shi kyauta fahabisadhu shay'an ce a zatona wani abu ya tsare shi fazanantu annaha tulbisuhu sihaban sai abu hurera ya ce ina zaton fatima ne ta riƙe hassan don tana sa mai turare aw tughassiluhu ko tana mai wanka falam yalbas bai jima ba an ja a yas'a sai gashi ya taho wajen annabi a guje hatta tanaka kullu wahidin minhuma sahibahu annabi ya rungumi abokin shi Hassan Hassan ya rungumi abokin shi manzon Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu huraira ya ce sai annabi ya ce Allahumma inni uhibbuhu yace ya Allah ni ina san shi wa ahibbahu wa ahabbib man yuhibbuhu Allah ka wanda duk ke son alhassan duk wanda bai son shi Allah ka ƙi shi shi sa wanda suke ƙin sulhun da Hassan ya yi to kenan bai san annabi bai san Hassan Allah ba zai so shi ba Jama'a rikici ne ya faru kowa ya sani aka samu rashin jituwa tsakanin Ali da Mu'awiya. Kuma a sanda annabi yake raye wata rana ya ce ɗannan na nawa sayyid shugaba zai zama. Zai sulhunta al'umma ta manya waɗanda suka samu rashin jituwa. Kun gano wannan da kyau ku? Shi yasa idan al'umma suka samu rashin jituwa, in ka taso ko za ka yi ƙoƙari ne ka yi mi, ka sulhunta za ka zama sayyid. Ina fatan mun gano wannan da kyau, amma wannan falala ce da ba kowa Allah yake ba yake ba. ba? Da aka zo bayan rasuwan Sayyidina Ali, Alhassan aka yi mu baya a yi, Hassan ne khalifa bayan Ali. To bayan da gwamnati ta zauna sai ga ba zai iya wannan rikita rikitan ba gaskiya, al'umma annaba an keta su biyu, to bari ya kokari ya haɗa su shine sai ya kira mu'awiya yace ana dai rigima ne kan wannan matsalan ko to na sauka ka ci gaba jama wannan abun ko ina gaya muku a duniya ba taɓa yin irin shi ba kuma ba za a ƙara ba a ce kujeran khalifanci ta annabi ka sauka ka ba wani don al'umma su haɗu jama'a wanda Allah ke so ne kada zai iya wannan aikin na rantse da Allah sai matsayinka ya kai ƙololuwan daraja a wajen Allah za ka iya wannan aikin. Wannan ya kashe wannan fitar. To, ana nan ‘yan shi'a da suka hasa wutan yaƙi, hatta kai ga an haifar da hawarijawan wanda suka haɗu da rafida suka kashe Usman, abin bai masu daɗi ba. Shi ne sai suka fara zagin Sayyidina Hassan. Ran nan ma sai kira shi taro suka ce, Me za ka faɗi kan Abubakar da Umar? ya ce aminan kakana ne, kuma aminan babana ne, mutanen kirki ne faradiyallahu ta'ala anhuma, a'a, sai suka ce, idan naka, cin da abin naka iya shege ne, to je ka mun ma watsar da kai ba za mu bi ka ba. Tun daga lokacin da ake kiran ‘yan shi'a da rafida. A lokacin sai suka koma suka shirya da sisa, sai suka kira Sayyidina Husaini shi Usaini bai taba zama khalifa ba tun da yake dan ka ce ya zama khalifa ka ce a ina <laughs> mun gano wannan da kyau waye mai mu baya yana makka a lokacin da yake makka abdullahi dan zubairu shine gwamnan makka kafin hajjaji bin yusuf sakafi ya je ya kashe shi suna zaune ya ce zai tafi sai shi abdullahi dan zubairu ya ce kakka tafi ya ni ban yarda da mutanen kofa da suka ce ka zo ba haka suka yi ma mahaifinka makirci suka kashe shi so haka mai zaman ma'anan cewa ka zo wai za su naɗa ka ka jagoranci kufa ni ban yadda da mutanen nan ba su naɗa wani a cikinsu kun gano wannan suka yaudare shi ya kama hanya ya fita shi dai abla ɗin zubairu bai ji daɗin fitan has Hussein ba kun gano wannan da kyau ku kama hanya suna zuwa kan hanya da suka ga sojoji sun taso sai suka gudu sai suka bar shi mun gano wannan da kyau ko aka zuwa suka ce su ne dai suka yi mai kwantan bauna kuma kun sai akwai irin labarin da ake ba da irin wannan mun gano wannan da kyau ko a can inda barage za su sauka an ba da wannan labarin cewa waɗannan sai su raɗe nan sai su turo ku sai kun zo su ne dai kuma haka ne ko ba haka bane irin waɗannan abun shi ne ya faru a lokacin kawai aka kashe Husaini da kashe Husaini sai suka komo abin na damun waɗannan 'yan shiya da suke wannan abun shi ne sai suka rika yanka jikinsu jininsu na zuba a ƙasa a lokacin da abin ya faru suna nuna ma Allah alhini cewa Allah ya gafa jininsu na zuba sun tuba a gafarta masu. To, duk shekara sai su wannan bikin in ranar ashura ta zagayo, suna zubar da jininsu suna kuka suna birgima mazansu da matansu yaransu da manyansu, suna roƙon Allah ya fi masu ta'addancin da suka yi. Ana nan tsawon zamani sai suka ce, Kuna haukan banza ne, duniya za ta tsine maku albarka ta ƙiku, abin da ya kamata shi ne ku kala mai zidi mana. ku ce shi yayi kuna nan kuna tuban mu Allah amma zargi da zagin duniya sai ya koma kan shi ne su Suleiman ɗan Surat aka je aka zauna aka yaudare shi aka yi waye aka yi waye aka yi ta shirya yaƙi ana kai mai zida hari ana cewa shi shine sanda fa kashe Husaini mata da sauran ƴaƴan Husaini da ba a kashe ba Yazid fa ya ɗauke su nauyin fa har ƙarshen rayuwarsu ya tsini albarka ga wanda ya kashe Husaini kuma kowa ya sani to amma da yake wannan tarihin an binne shi ba a yadda kowa ya sani ba to shine sai a yi ta faɗin ƙarerayi iri iri iri iri su kuma jama'a suna ɗaukan wannan ƙarya a matsayin shi ne addini da hanyar rayuwa yanzu ɗan shi a miliyan guda ka tara zai wahala ka samu mutum biyu masu sun labarin saboda an gurɓata tunaninsu an ba su abu a hagungunce jama'a mun gane to kenan yanzu Alhassan sanda yake khalifa, ma'auya khalifa ne? A'a. Ma'auya bai taɓa da'awan khalifanci ba a zamanin Ali da zamanin wa Alhassan, har sai sanda Alhassan ya sauka ya bashi, bai taɓa yi ba. To, lokacin da Alhassan ya ba ma'auya, to wancan fitan da Usaini ya yi, to ta waye ma khalifan annabi, shi ne wa? shine mu'awiya domin yaudaran da suke ma Husaini cewa suka yi Hassan ya sallama kujeran da kai da shi kuke da tarayya a kanta. Jama'a na tarayya kujeran jagoranci mutum biyu ne? <laughs> Jama'a musulunci mutum ɗaya ne shugaba fa. Idan na biyu ya jawo rigima dokan musulunci shine a kashe shi. Mun gano wannan da kyau ko? mutum da yake shugabanci ba wata kujera da mutum biyu suke shiyarar ɗinta babu shi sa ta shugabancin ƙasa da ake cewa ga shugaba ga mataimaki ai mataimaki na je ka na yi ka ne ba ka jin labarin shi ko kana ji yanzu wane ne mataimakin shugaban ƙasan faransa wa ya san shi na amerika ne ma kakan ɗan ji sunan shi ko na najeriya ma kakan ɗan ji saboda mutane su kan ɗan samu mola ta sidi amma don Allah waye mataimakin shugaban ƙasan Ghana? Waye mataimakin shugaban ƙasan Kamaru, ko Chadi, ko South Africa? Ba ku sani ba? <laughs> Jama'a, mataimaki safaya ne, ku gano wannan da kyau ko? Kana damuwa da safaya taya in tawayinka da ke kan motanka lafiya lo suke? In ga an nemo shi matsala ne ya faru. ina fata mu a haba sosai ma ya za ka haɗa gwamna da mataimaki wannan fa mai wukan yanka ne shi kuma wancan ruku yake a yanka sai dai shi zai gyara abubuwan shi na kasuwanci zai samu kaza da sauransu kuma akwai yiwuwan in Allah maɗaukin sarki ya ɓarka malfan daga sama to kuma kaga shi kenan wannan zalika fadlullahi yutihi himan ya sha. kawo kwa samu sassauci kun gano wannan da kyau ko dan dai naka naka ne ko da kuturun bawa ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a littafin 34 kitabul buyo babi na 49 babu ma fil aswaq kun za mu mamaki ‘yan shiya sai ce wai ahalu sunna ba sa son iyalan annabi sai ka ce a ahlus sunna na san iyalan annabi abinda da ahlus sunna ba sa yi shine ba sa bauta ma iyalan annabi ne koko amma dai kaunan iyalan annabi wannan kowa ya san ahlus sunna na yi sai dai in kai dan a makiyin annabi dama ka gamsar da zuciyarka ka ki ahlus sunna da gangar saboda ahlus sunna tsoron ka yake ji da za a haifan mai ya ya sa mata Fatima soyayya ke sa wannan ko ƙiyayya ka taɓa ganin wanda aka haifan mai ɗa ya sanya mashi fir'auna ko cikin arnin garin nan ka taɓa ji ko hamana ko abu lahabi ko abu jahal ka taɓa ji amma sai haifan ma'ahalu suna ɗa sai sa aliyu ya sa ja'afar ya sa hamza ya sa abbas dole ba ahalul baiti ba ne to dama otomatikiya ce idan aka haifan ma'ahalu sunna ‘yan biyu ya sunansu, Hassan da Husaini, ma'ana baiwa ce ta musamman, kuma Hassan da Husaini ba fa ‘yan biyu ba ne, ina ba ta mun gano wannan da ke, wa da ƙani ne normal wa da ƙani. Amma ana haifan ma ahalu sunna ɗa kawai sai ce me Hassan da Husaini in biyu ne. Ka je Kano, iyayen ƙaunar manzan Allah kenan. da ahlul baiti za a ga mutu ya zo bana sai ce a taimake shi akwai jikokin manzan Allah gidan shi me yake nufi akwai hasan da Husaini gano nan nake ko akwai hasan da Husaini saboda kaunan iyalan gidan Annabi Fatima fa Fatima malam bahushe saboda girma mata sai rika ce mata me binta bintu ne fa Fatimatu bintu Rasulullah, to sai ya ɗauki bintu ɗin kawai sai sanya ma yashiwa binta, kawai ‘yar manzan Allah ce, saboda tsaban san manzan Allah fa Mun gano wannan ko? To, amma wai ɗan shiya ne wai da aka haife shi kwanan nan, wai shi ne zai zo ya gaya mutumin kasan nan wai ƙaunan ahalal baiti. Mu abin da ba ma yi shi ne ba mu bauta ma ahalal baiti. shi ne matsala in dai bauta da kuke kuke nufin ƙauna ku, to wannan ilaƙiya mai sa'a mu ba za mu yi ba sau da annabi ya karantar da mu gejin ƙauna ko muna nan a wannan gejin ba za mu ƙetare ba radiyallahu anhu ƙala, الله عنه sallallahu alaihi النبي wa الله عليه وآله وسلم براء يشي Annabi wal والحسن ala Atikihi. Hassan ya yi ɗarabiya a kan kafaɗin manzan Allah, tab yaro ya hau babban kafaɗa, har ƙiyama ta tsaya ba za ka hau kafaɗan nan ba. Ya ƙuli na cewa Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah ina son shi, fa Allah ka so shi, kuma ka je ka bi ‘yan shiya suna da ranar bikin mutuwan Hassan? Allah ba su son shi ne, saboda ya masa laifi. Wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a littafi na biyu. kitabu fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama a littafin da ke bayanin falalan sabon annabi babi na 22 babu manaqibul hasan wal husain radiyallahu ma, a babin da ke bayani akan falalan Hassan da husain Allah ya ƙara masu yarda subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu